a shekaru dai mazan jiya ne dan arewa na farko da ya fara gina masallaci a ingila bawan allah da ya hada duniya kuma ya san kiyama sanatan da ya jagoranci wargaza mai kalmasasshiyar hula ta zarce a najeriya sanata bello mitama yusuf yana kammala jami'a ya fada littafin matasa masu kudin afirka yana cikin yan arewa kalilan masu lambar yabo ta kasa taken gcon hakan kuma tukwicin bautawa kasar da ya yi ne musamman arewa misali a baya sama da kashi 80 na lasisin fita da kayayyakin kasashen duniya na hannun yan kudu a da ya zama ministan kasuwanci ya daidaita al'amarin lokacin ne kuma ya buɗe wa 'yan kasuwan arewa suka samu arziki sanata bello na cikin ministocin gwamnatin shagari masu karfin ikon iyawa da sanin aiki hakan ya ja musu bakin jini wajen wanda ke ganin an danne musu hatsin wadaka a gari banda ministan kasuwanci mai tama ya yi ministan harkokin cikin gida ya rike ministan matasa da al'adu da cigaban ƙasa babban lauya ne da ake jingina wajen sa neman mafita da kare ne da ba a masa kallare ne malamin da ake karatu a gabansa don samun ilimin zaman duniya da gobe kiyama duk inda shehu malami ya kai bello mai tama ya dade da isa wajen yana cikin bayin da ubangiji ya sa halewa baiwar 4 in 1 shehin malami ololuwar dan boko hanshakin dan kasuwa kuma Allah ya sa da shi ake mulkin gwamnati da rawanin sarauta sannan Allah ya nada masa rawanin saukin kai da zuciyar kyauta dare da rana saddaunan dutse garkuwan agadasawa lema inuwar marasa karfi uban 'ya'yan albarka kakan da ake alfahari da shi madubin yaran zamani malamin mu hasken hanya ba zan zargi kowa ba ni kuma ba zan yabi kaina akan abin da na yi ba kowa da halinsa kowa da yadda Allah halicce shi kyauta halitta ce kankamo da ruwa ma halitta ce babu kuma wadda zai yi kyauta ko ya bayar ko ya sadaka a ce wannan kyautar ko sadakar tana rage arzikinsu sai dai ta ƙara sannan kuma ba wanda zai bi yana roƙon mutane yi min kaza yi min kaza yi min kaza ba tare da Allah kuma kana roƙa Allah yana buɗe ma ƙofofin talauci. Haihuwar gwaram na jigawa tun ƙasar mu na hannun turawa a 1947 mai tama ya faɗa siyasa da marigaya da yawa na arewa cikin su hadda Aminu Kano Shehu Shagari da su Umaru Dukko ya zamo sanata a 1999 wakilin jigawa ta kudu har zuwa 2007 a majalisar ne ya zamo madugun kashe tattam na Obasanjo shine limamin matsa Obasanjo akan yadda ake kashe kuɗin tallafin man fetur shine kuma jagaban kudurorin cusa matasa harkokin jin daɗi da mulki Bello mai tama Yusuf ne sanata da ya fara rabon moto motocin hawa sama da ɗari a lokaci guda ga 'yan jigawa Ka da tsoron yaƙi ne ba ne da tsoron a yanzu kan ba uba ne ga yan jigawa kadai ba da su arewa ke tunkaho kuma su ne masu ɗinke inda arewa ta yage ba da sanin kowa ba hasali ma idonsa ake gani ana raga mana dole uwan naki a wannan yankin kowane shugaba na arewa har yanzu suna zuwa wajen sadiban albarka da shawara na gari fadarsa ta kowa ce manya da ƙanana su matasa ya zamana su ɗauki kishin ƙasarsu fiye da komai fiye da abin da za su samu fiye da abin da za su tara to tabbas za su zo da ƙarshe su za su gaje ƙasar su za su gaje komai ma amma sai sun yi a hankali sai su ba a hankali fadar karatun addini fadar karatun duniya fadar share hawayen masu bukata fadar da Allah ya rike ba ta karewa kuma ba ta nuna gazawa tauraron mu kenan abin koyi gwarzon arewa me kuke so ku kara sani game da sanata bello mai tama yusuf mu haɗu ta comment section